Barkanmu da warhaka. Ina son yi magana ne akan maza masu yaudara. Maza saboda yanzu maza ba abin da kuka sa a gabanku sai yaudara. Ku yaudari Zainab, ku yaudari Aisha, ku yaudari Maryam. Ku yaudari Janet, ku yaudari Mary, ku yaudari Blessing. Abin da kuka sa a gabanku kenan. Abin da kuma kuke mantawa shine kuna da ƙanne mata kuna da iyaye mata yadda ba kake tunanin kai kai kai kana jin kanka kai dan iska ka cika sai bin mata ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ana bin wani daga can wata ma daga cikin abokanka yana bin mahaifiyarka yana ci ko kuma yana bin kanwarka yana ci saboda haka yadda kake tunanin kana yi wa wasu haka kai ma ana maka duk abinda baka so ayi, yi kar kai mu kar kai mu mutum ni abun nan yana bala'in damuna ka san kana da ƙanne mata amma sai ka bi ka yaudari yarinya ka ce mata ina son ki wallahi auren ki nake son yi ni fa gaskiya auren ki zan yi zan aure ki ne wallahi ai lokaci kawai muke jira to ana nan ana nan ana nan ana nan ana tafiya to tunda auren ta zaka sai ka bari idan kun yi auren sai ku yi komai tunda idan dai an yi auren da na ce ba kunya sai ku yi komai amma daga baya sai ka zo ka je yana cewa ai ba ta so na idan har kina so na dole ki min abin da nake so haba in muka je hotel ɗin ma minti biyu minti biyu ubanka ka je ka dauki kanwarka ka ci mana in mace kake so ka ci idan kana son ka je hotel ne kana so ka ɗauki mace ka je hotel ka ɗauki ka mana ka je da ita ko baka da uwa